suna zubowa ne ta wannan bangar na hannun bangare dah waktu amun dah ake nufi da wato al'alfa a cikin suka na kwanan ne ko kuma amma an koma usulun sai ma'ana an tattaro duk wasu na lafuzza wanda ka kalle su za su iya ɗaukar ma'ana guda ɗaya ko fiye da haka za ka gwagwadon fahimtar malamai da yawan wannan ma'anar gwagwadon hukuncin da za su bari wani ya suka ganin hukuncin haka ne wani ya suka ganin ba shi ake nufi ba ya ce wa kan kudu ne a tsaro a jinafi da lada haka nan kuma wani jinsi jinsi daban na yanda wannan kalmar abin da suke nuni suke kusa shi ma yana iya shiga ciki wa hal hiya min zalika jinsi misali jirgi ne gane ko wasu suna ganin cewa sarki wasu suna ganin cewa jini kuma har yau a kan wannan sabanin wasu suna ganin jini ne wasu suna ganin sarki in an ce jini ma'ana macen da aka sake ta idan ka ga jini to hutu an gane ko ko inda ta tsara an ta ga jini na farko ma'ana ya sake ta cikin halin sarki ke za ta jira har lokacin da jinin al'ada ke zo mata ɗaya ke nan ko sai ta yi sarki sannan ta sake jira jinin al'ada ya zo mata sannan ta sake yin sarkinsa sai ta jira da zaran jinin al'ada a uku ya zo mata to a ta jira nan jiba ita da ta kare gane ko ita da ta kare wannan wanda suke ganin cewa jini ake wanda suke ganin cewa sarki ake nufi suka ce a an kaga jinin na uku sai ta jira ta yi sarki da kuma ta tabbatar wani jini bai fata shi ba ko kuma a wajen ko ne kuke amfani da shi eh, na sarki shi aka fi jayarwa shi ne matawar aisha rauriyar a gane ko wannan shi ne abinda ake nufi da wato mujmal to kaga kalma tana iya zuwa hujjar da ta ta haifar da sabani tsakanin wato malamai gwagwada abin da sauran tsari idan ya zama ba za ta iya zuwa harshen larabci ga abin da take nufi ko ga abin da take nufi ba to wannan shine ya ce to hadisin ai bai nuna haka ba shine ya ce itikadu ko an la da da bil hadis to hadisin baya nuna wannan baya nuna sarki ne ma'ana ayar ba ta nuna sarki wani ya ce a'a ayar kuma ba ta nuna jini in ka ce tana nufin jini sai ka samo a harshen larabci inda aka ce kulki ma'anar shi jini ko sai ka samo a harshen larabci inda aka ce ma'anar kulki sarki ne kuma ayar ba ta kawo ta ce wato ne kuma duka yana iya ɗaukar jini an gane ko to sai dalili na takwas ya ce da ikiƙazu anna da dalala abin da hadisin yake nuna wa kenan ko abin da ayar ta kusa kenan amma an samu wani abu da yake karo da wannan ma'ana eh abin da ya kusa kenan amma wani abu ya nuna a wani waje daban ta wani dalili ba wannan ake ciki wani abu daban ake za ku samu misali ya ce min su mu'arabatul am ke a samu dalili a a samu kuma bacci bai farka ba sai bayan da asar zai sallah ko ba zai ba to ai an hana sallah idan ka shi da bashura nan hana wancan ni ne ka da haka baya cikin wannan hukumar ta yi duk da an hana sallah a lokacin shi ba ta shafe shi ba haka ba za ka lokaci ai an shi wanda ya bacci in ka ɗauke shi a hukumar cewa an ya amma sai a samu wani dalili daban da cewa wanda ya bacci ke iya tashi ya yi sallah ba sai da wannan lokacin ya farka to zai yi sallah a lokacin ko ba zai ba me yasa bai saboda an samu dalilin da ya fi karo da a saboda haka shi abu ne amma kuma ba wai yana nufin abu ne na kowace lokaci ba akwai wanda yake iya fita a cikin cikinsa ko misali mutumin da ya manta yana zaune sai wajen biyar da rabi sai suna a ce fa zauna da to zai sallah lokacin ko ba zai zai shiga cikin na a hannun sarkar sarari ba da lafiya haka tarro zai jira ce rana ta yi wuri mai wannan lafiyar to kaga an samu cin karo tsakanin ham da sa in ya rike shi hamun kawai zai ce to ai na samu wani abu wanda ya fi karo wannan hamun na ta shi ne an samu wani da shi da wata wata to kaga wannan shi ma wani zai iya cewa ah, ce wa kafin mushrikina fada a kai ce tun kanin kafin shirkai idan da mutum ne ba ba yahudawa kama suka ba da shiriya ya kashe su ba ta shiga wannan amma sun fita ma'ana mushrikai ne amma kuma ba ka da dalilin kashe in gane ko ko kuma misali kafirai din ne da aka ce a kashe su amma kuma su ba su fare ka da yaki ba

ya zo a sake a wani wajen a dunkula shi shi ba malamai suna da sabani a kan wannan matsalar cewa an yi malin mutlaqu ala muqayyadi aula idan wani abu ya zo aka irin wannan abu amma sai aka ambaci wannan kalma an rataya ta an tubarta ta da wani abu a waje kaza a dai wajen ba a tubarta ta da wannan abu ba shin ya zama tilas inda aka siffanta ta da wannan abin ana nufin a can ba haka take wasu da ce ba haka ba saboda abu ne daban-daban asabar mutane wannan dalilin da ya sa aka ce wa ta saboda ya yi wantuwa ne ka fara tsoron wantuwa wancan kuma kisa saboda haka an ji a mutane ba da sa wani abin saboda haka shi wanda ya je wancan na kisa ya yanta mummina wanda ya yi wannan na fara ya yanta duk baiwa ya za ka yi zato ta yi magana shi yanzu ko amma a haka jumhur suka saba musu a wajen jumhurin malamai malikiya shafi'iya ambariya mutlak za a ɗora shi a kan mukayyar to amma hujjar da ya kawo musu ya za ka yi zato ta yi ta ya ce wacce dalilin da ya sa aka yanta aka hada shi da cewa nuniya saboda ya yi kusa kuma a hukuncin kisa aka hada a nuniya a nan kuma rantsuwa ne ba a ba da yanzu da nuniya shi a wajen shi abu ne daban-daban guda ko ko kaga don sun yi ta kai dalilin da yasa suka yi ga kowa da yake ya fahimci abin da abin ya fahimta gane ko ranar ga da ya fahimta wancan ma ga yadda ya fahimta ya ce awil amrul mutlaq bima yanfi wujuh ko kuma al'amuran mutlaq a ka'ida shi ne idan umarni ya zo turansa ba a rataya shi da wani abu ba wajen shi yake nuna in gane ko sai ce to ai shi a wajen shi ba haka ba in dai umarni ya zo ba dole ya nuna wajen shi ba yana iya nuna wani abu daban ba wajen shi ba in gane ko awin hakika su bima ya dudu adam raja akwai abin da ake kira al-hakika su wal raja wanda ba ne da malamai suke da sabani ne tsanani a kai gani ko alhaƙiƙa wani hajar wanda yawanci gina wanda suke zuwa makarantu da kai suna karanta da a cikin littafin falada ana wani ilimi ne daga cikin fanni na ilimin larabci ko tsarin larabci alhaƙiƙa suna cewa huwa allabdu الدار على ba dan da you will, wani gida ke nufi ba ke wannan ɗaki to sai mutum ya zo ya ce ba da kalkun bai kawai ya ce ba ka ɗauka ya ka tsaro kana ɗauka ya ka gida ko da, ka yin su ce hakika shi ne lafazin da ya zo ke da wannan amma ya ce da kalkun bai ta wa ta sab'ata in wa salamtu al-hajara ala duk yana nuna cewa ga baitin da yake nufi sai a ce ma'ana ne na mace ba na hakika ba to wannan wani babi ne da malamai suke da sabani ne tsanani a kan an gane ko kuma sabanin sun tafi ra'ayoyi guda uku yana da kyau a duba da shi sosai wasu suka ce wasu suka ba kan tabbatar da majiya wasu suka ce kore shi to akwai ra'ayoyi guda uku wasu suka ce shi asalin majiya ma'ana yana nan a harshen larabci da kuma kowane a kai shi a hauka shiga gida auren shi ne tarewa duk da ita tarewa tana nufin ya tare daga wani sabon gida zuwa amma idan aka sake ta ita zangar da aka ce ai wane yau ya tare me ake ne ya yi amarya haka ne ko amma yana iya yiwuwa ya yi sabon gida ko amma aka ce kawai ya tare zangar da aka ce ya tare kawai a rafi ya ce wani abu amma aka ce wani ya tare a sabon gidansa shi ne ke nuna ma cewa tarewa da asalin ma'ana da yake ke misali a hausawa a hausance to sai su ce majalis shi da wasu ke cewa to majalis suna fa a kowane yare akwai shi to wasu sun da ba kan hada wasu ka ce a'a majalis babu shi aslan ba wani da haka kawai zance ne mutane biyu da jinsu amma ba wani abu mai ya zuwa hakika saboda inda akwai shi da an samu daga annabin Allah ya faɗa ko ba sahabbai ko wani magabata na kwarai duka sun yi magana akan majal da hakika amma tun da ba yi ba babu shi ke wasu suka ce a'a abin da ya shafi majal ganewar suka ce a to kun kun ce akwai majar ke na wanda yake ba shi ya ba majar a qur'ani ce yadda Allah ya ce yuridu din nan yana nufin irada da ta dace da wannan takardar sai kana da ita Allah ne yace kana da ita sai kuma ka ce ba ka da ita to an gane inda matsalar take zuwa wannan shine yasa wasu malamai suke cewa ba da majar a qur'ani dan kace akwai majar a qur'ani kana nufin Allah yana ya da ko ita matsala ce ta malamai mabara ta harshen larabci abin da ya sa wasu malamai suka tsananta a kan wannan matsala ta maja da hakika saboda wasu sun yi amfani da wannan hanyar sun kone wasu tukofin allah kamar misali da kace ba wannan ake nufi ba ba ibada ake nufi ba sai aka karanta ma lima khalaqtu bi yadayya me ake nufi da yadayya a ba hannun ke kama da cewa ba irada ake nufi a can ba sai a ce ba hannun yin wa aka bari ya can eh? yawa ta sai ka fara yin ke nan wasu suka zo suka ce wa ja a amru a al'amarin Allah ne ya zo Allah ya ba ne ya zo abin da yasa nake jiwo wannan kalmomi saboda kusan ina ne aka za a aka kawo wannan dan wata kalma za ta iya zuwa wani ya ce ai ba a hakika ake nufi ba a ake nufi a cikin ta gane ko ana nufin majaz ne ba kalmar asali ake nufi ba to shi yasa ma ya ce ana iya zuwa a samu sabani wani ya zo wata kalma ya ce wannan kalmar ba a hakika ne ita ake nufi ba majaz kamar misali eh, annika ya ke nufi da nika aure ake nufi ko amma wani irin aure aure na a zauna a kulla aure ko kuma aure asalin na harshen larabci an san asalin ma'anar aure a harshen larabci eh me asalin ma'anar aure a harshen larabci in kun karanta ne ce ana cewa raka hatin hasa ifafan jibin ko cewa sai a ce kasa ta shiga wato cikin takalmi ko abin da sun yi ba ko ba a kira shi ko ba tana cikin kowane harshe tana cikin larabci da aka wanda suka ce ba ta cikin harshe mun hake magana su tana nan a cikin harshe yanzu matsalar da za ku zo shi ne cewa shi akwai a cikin qur'ani ko ba wannan shi ne babban matsala da za a ita kai kawo a kan ta har a cikin ganin mutum ya ce akwai majal a qur'ani ya yi babban bid'a ya yi babban sabo ya yi laifi kamar yadda muhammadu amin mai lissafin alwa ko ya ne karfafa wani ra'ayi ya ba wani majalar Qur'ani kuma babban malami ne sanji malami ne da ya kai daraja na ijtihad ma'ana baya kokayen kowa ana mutum ne da wanda suke almajiran da suke ya kai daraja darajar ijtihad a wannan zamani duk da yake ya rasu shekaru da suka wuce kamar shekara ashirin da wani amma babban malami a ƙarshen littafin da ya rubuta wata yankin da aka da sunan wato taken wannan littafin shine malu jawabin majal ma'ana hannu yiwuwar samun majal musamman a cikin littafin yi ya dinga da zancen larabawa da yake cewa duk larabawa wanda da aka bar su ba taɓa kawo na abu sunan shi majal ba da sauransu amma kuma suna da sai kusa na mutuwa suna ganin cewa akwai majal daga cikin akwai babban ɗan shi mutar sunan shi kuma yana ganin ba abin da ya kamar yin wannan kalmar ta fanki a annika ko ma'ana da Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min kawai an tamassuhunna to wani irin nika ake a na daura a Allah ya ce idza kuma mu'minati Yeah. kalmar jima'i ta dan na nauyi wasu ka fara kunta wannan kalmar tana cewa jima'i zai su ta yi nauyi to sai Allah ya ce auda masu da nisa Allah mutum nan Allah yana nufin wancan kalmar ya ji ko yana nufin wancan kalmar ko akwai dalilai da yawa da suke nuna haka din ne wancan din ake nufi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi da inganci yana yin sallah a ɗakin shi aisha tana kwanci a gaba gare shi a gani shi da alƙibla in zai yi sujada ko ya mara a kafarta in ta janye kafar ya yi sujada kuma sallar da ta ne kuma wannan lamsu ne ko ba su ba kaga ba shi ake nufi a wannan ayar ba saboda wannan shine abin da ya shafi don haka dole wanda zai yi bayani na matsala da fito ko hukuncin fito sai ya fi yin wannan abu na ce sa su wani zo sai ne kawai ko haya qur'ani ne ma ko aula mutum ne sa ko kuka shafa mata fadan kai kuma ba ku samu ruwa ba ka yamma ta ida tsayi ba to shi ke nan mahaifiyarka tana nan ka saba kullum ka je ka gaishe ta ka shafa kanta ka sumbaci goshinta shi dai ka baya cikin al'adar al'adar larabawa ne amma dai abu ne mai kyau shi ke nan da kai a sai ka zo ka shafa kukan mahaifiyarka ka sumbaci ta ka fita alwalarka ta wata to ai ya ce ba a wuda kuma ne za a kalan kan juna a kun ta ba mata ita ba mace mace ba ce da haka ba ta yi wa mutane da tsaye ne yanzu sai ta je kaya saboda haka irin waɗannan abubuwan da ko ma'ana kalmar a karkashin wadda ta karfi وتردد بين كونها حقيقة النوم ومن ana nufin shafa na hakika ko kuma wani daban hake in gane ko ko kuma wani abu daban hake kamar yadda Allah ya ce ni za ku har ku na ku fatu har ku an ta shi ku wani yanzu zai sama fasarori da wanda in gane ko ne ake nufi da fatu har ku saboda haka duk wannan kalmomi sun ne ne hakikan abin da ake ko kalma ta zo da lafazin abu ɗaya amma jan Allah ya يا ya ayyuha alladhina amanu yadda الذين alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الغيب ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لكم يقول أو الفجر أو الفجر الذين يقول أو الفجر الذين a tebul me ya tebul ne to ne ba ka ce allabi na ba ce awon tebul lafi duka zuwa yanzu ka zo ta ce ra'aitu tebul lafi na karatu sai ne kai da larabci ce larabci bai yi ba haka ne ko ta ce ra'aitu tebul na ga yaro allabi waɗanda karatu suka fita haka mai saura haka ma zai fi kalmar ba amma Allah ya ce awon tebul lafi na yanzu a na aurati nisa to ba ne neman kamar da a bakar ba ne aka yi mafi jiki na ilimin sanin usulun fi da da sanin makamar ciki wannan babu kofanto a kai imamu shafi'i shi ne farkon wanda ya wallafa littafi a kan usulun fi sannan aka yi ta biyowa bayan duk wanda zai yi abu iyali ne a kan imamu shafi'i daga wajen shi har zuwa yau din nan aka samu wanda za su yi da tafai na wasu da fi akwai da tafai har zuwa yau mafi shahararsu. a littafin waraka na imamun haramai abin ma'ari a shiwaini ana kiran shi alwaraka karamar littafi ne amma kuma littafi ne da yake yana da girma a wajen warakai saboda kusan duk wani matashiya da za a ba na sanin ilimin usulun din wanda ya haifar da a cikin littafin kuma littafin ya samu hidima da wajen malamai da yawa wasu sun wake shi sun yi shi a wasu wasu kuma sun ɗauke shi sun yi shi kashin da in ya kawo kalma da yake nufi da wata to waɗannan abubuwan su ne waɗanda suke cin a su ne da shi ya zama masanin fito da zai iya magana a kan abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi hukunce hukunce amma ba haka kawai idan mutum ya sauke wani littafi guda ɗaya bai ce to ai shi ma ya zama fito ba haka fito ya ce an gane ko yanzu wani gida kana musu da yan wannan na wani zai ce wani ilimi ne da a to shi ne shi ne gudanar fito a shi ne to da da shi ne malamai suke kai ga tabbatar da wani hukunci ko kore wada gane ko shi yasa in ana bayyana ma me ake nufi da da fiqh malamai suke cewa biya al-qawaid allati yutawassalu biha yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam al-shar'iyyah al-fardiyya wasu ka'idoji ne wanda ta hanyar ake cimma a kuma kyau da na haka duk wanda bai san wannan ka'idojin ba an gane ko zai yi wahala wa wuce ma wani hukunci na biyu ko wata sabuwar matsala ta same mu a wannan tsarin ya ce zai mata hukunci in dai bai koma kan wannan ka'idojin ba ba zai iya sai dai kawai ya faɗa ba a kuma ana samun matsaloli da yawa da suke tasowa an gane ko yanzu kamar ana misali yanda ake da samun rashin mutuwa da rashin kwanciyar hankali da rashin ɗabi'u na mutane haka a yana samun fiye wanda za su yi su da tona makabarta don su saci gaban mutane ko ta iya samun makaso to kuma shari'a ta ana mana wato idan aka ɗauki gawa a dinga ɗaukar kula tare da wannan gawar to za a iya sa kula kamar ne har siyasa a makabarta a wannan saka ba kuma za a iya saka wani ya ce sa ba za a saka dan zamanin annabi ba a tuna a makabarta haka ne ko to kaga sanin irin waɗannan shi ne zai tabbatar mana menene dalilin da zai sa a sa wannan fitina shin akwai maslaha a cikin haka ko ba shin akwai kaza ko ba da da dai makamantan an gane ko yace fa in ta'arada fa inna ta'aruda idanatil akwai domin cin karo na wato eh, ma'ana eh, abinda na furza suka furta idan ka cin karo da juna cin karo da juna wa tarjihi ba'daha ala ba'd da kuma ka zo ka jini ta wani akan wani ka ce a'a abu kaza ne ya fi biko akan abu kaza malam ya ce wannan bahrun sabun amma da yake wannan wani wani wani kofi ne wanda yake mai wahala ke karewa ma'ana ka zo ka karbi kalma ka ce ga abin da ka kusa ga abin da take nufi ka ce kuma waccan kalmar abin da ake nufi a waje kaza shi ya wurin jaya kan wani a kan abu kaza ya ce wannan wani birafi ne mai wuyan tsallakewa shi za ka malamai masu tsoron Allah gane ko wanda kuma suka san makamar ilimi ma'ana sun yi ilimi ilimi na tsoron Allah ba ilimi na neman duniya sun yi ilimi na tsoron Allah ma'ana sun za su ba da fatawa ba sa kallon ma'ana dangantaka su da shi wanda za su ba fatawa dangantaka in ma dai kusanci in ma dai wato alaka in ma dai amfani ba sa kallon wani sun za su ba shi fatawa za su ba shi fatawa ne a matsayin mai neman sani su kuma za su ba da fatawar a matsayin masu bayyana mishi abin da Allah ya ce to kana rashin irin waɗannan shi ya jefa a cikin damuwoyi da yawa kaga mutum ya ba da fatawa kawai saboda yana ganin idan ya bayar sabanin yanda mai sauraron shi ko mai neman fatawar ya zo bila zai daina girmama shi ko kuma a'a abin da yake bashi zai daina samu ko kuma a'a in ya ce mishi bai san ilimin wannan fatawar ba za a ce an shi jahili to ne wannan abubuwan za a fara wajen ba da fatawa to ana cikin haka da haka dole ne fatawa ne ba da fatawa ya san wannan kujera da yake kai ta ba da fatawa kujera ce ta annabawa ma'ana zaman shi a kai kamar wakili ne abinda annabawa suke bayyana ma bayan Allah shi ma yanzu shi aikin yake yake bayyana shi yasa kake ganin sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da cikakken takatsantsan wajen ba da fatawa za ku a tambayi mutum fatawa ya ce a'a ku je wajen wani ba zan je ba da wannan fatawa wani lokacin duk da cewa ya sani amma yana kiyayewa ne saboda kar ya je cikin ba da fatawa ya ba da abin da ba shi Allah yake nufi amma mun kano ba haka bane da zarar an dan tura ka wani kauye ko wata unguwa ko wani babban masallaci shi shikenan duk magana ka yi ta ce magana ma ka kawo ka taba tawa da ba ta ba sai ka ce ai bin ta ma bai halatta to muna buƙatar gaskiya tsoron Allah sosai a cikin irin wannan bani saboda haka kaga abin da wannan zai samu ya kusa kamar yana gina kamar gini ne ake ma mutum ta yadda zai samu madogara mai karfi wajen fahimtar hukunce-hukunce na shari'a wajen yadda za ka iya ba mutum uzuri idan ya zo da wani sa'a sai ka fahimci menene abin da shi ya kafa ne ka kawo yin na abubuwa ne ya ce a sababin tafi wanda za mu tashi a kai shi ta nini na tara da yake kawo tsafani bi itikadu annal hadisa mu'aradu bima yadullu ala ba'di aw nasxi aw ta'wili in kana qadilan lit ta'wil wannan kabila ce ta shi ne dinga ganin cewa to hadisin da ka kawo din nan ai ina da wani hadisi da yake nuna cewa hadisin yana da hawa ko kuma a kai hadisin da ka kawo ai a shari'ance an riga an shafe hukunci da wannan hadisin kai ne wata sani ba sai kawo ma wannan sun ga ko Ina akwai abin da ake kira a nan kuma ba a tabbatar da cewa wani hadisi ya shafe wani ko wata aya ta shafe wata sai an koma tarihi tari nan shi zai gaya mana yaushe aka rawaito wannan hadisin yaushe wannan aya ta sauka yaushe ta farko ta sauka yaushe ta biyu ta sauka kamar yanzu alal misali ka ce ah, ah, misali abubakar wani ya zama wani ke rawai ko hadisi su za a ko da manzon da sun ba sai abu huraira ya rawai ko hadisi sabanin wanda abubakar ya rawai ko sai mutum ya yi da awon cewa to ai akwai nan su a ciki to ka zama ka ce akwai nan su kenan automatically za a ce abin da abu huraira ya rawaito shi ya shafi na abubakar dan abu hurairah daga karshen musulmi biya musulunta ta yi wa abubakar ya to wannan hadisin bai tun a maka ko to irin abubuwan da ake tantancewa ke ya sa malamai suke kulawa da sanin yaushe aka haifi wani yaushe wani ya rasu saboda sun ya kawo cewa akwai nasu sai ce ai hadisin da ka kawo hadisi kaza na wani ya shafe shi sai ka zo ka binciki wani nan sai ka ga ai san da aka ce hadisin da ya rawaito ya shafa wancan sai ka ga shi lokacin ma bai ma mutum sa ya za a yi ke shafa wanda ya saboda aka shi kanshi wannan nan kudin wani babu ne ne kai ba za ka lokaci a yi hadisi kaza yi an daina amfani da shi ba saboda abu kaza ya tashi kaza sai an duba yaushe aka rawaito shi kuma akwai irin shi a cikin yanzu da daban man an fara tun daga zuwa maram da farko farko ban kalu ba da kyau akwai hadisi da ya nuna cewa baya halatta mutum ya yi tsarki da sauran ruwa da matan shi ta rabe na jaraba ko akwai hadisi mai inganci a kan amma a hadisin gaba kaɗan sai aka gama zaga sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi tsarki da ruwa a bayi wajen magewai. sai ɗaya daga cikin matayensa ta ce a ai na yi tsarki da wannan ruwa, sai ya ce ai ruwa baya na jasa me yake nufi yana nufin wancan hukuncin na farko na ce ba a yi sarki da ruwan da aka yi amfani da shi ya tashi an gane ko ya tashi kaga an koma wani hukunci ke saboda haka da haka ake sanin abin da ya shafi annas an gane ko da haka za mu tashi a wannan dalili na tara insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك